Ku yi muna subscribe sannan ku danna alamar ƙararwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Shaidanun rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salawatuhu wa salamuhu ala nabina Muhammadin sayyidul awwalin na walakhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.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 وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون نعم سبحانه وتعالى yana bayani ga abin da ya shahi sha'anin ranar tashin alkiyama subhanahu wa ta'ala ya ce walau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'an da waɗanda suka yi zalunci ana nihin zalunci nan na kafirci akwai zalunci na kafirci akwai zalunci wanda zalunci wanda ba kafirci ba na sabo to irin nan ana nihin zalunci na kafirci da, suna da abin da abisa bayan ƙasa gaba ɗaya wa mislahu ma'ahu da, da irin shi tare da shi lafta daubihi Allah ya ce na rantse da girmana da sun fashi kansu da sun nemi su ba da abin da an bisa bayan ƙasa a ‘yantar da su daga azaba Allah kaidi ba ɗan adam ya da yake da son kuɗi da son dukiya iri-iri eh? wa innahu li khairi la shadidun mutum mai tsanani ne akan son alhairi son dukiya to amma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wannan rana za su yi gure inda duk ƙaddarorin bisa bayan ƙasa da kuɗaɗe da ababai masu alwarma nasu ne wallahi da sai su ba da shi su fansa su ba da shi fansa fansa wace iri min su il azabi yau milkiyama min su i azabi yau min su i haka yi sako min su il azabi daga mummunan azaban nan ta yawmal qiyama ranar alkiyama haka yasa nan ko min su'il azabi yawmal qiyama to ai Allah ya riga ya faɗa mana can ya yawaddul mar'u law yaftadi min azabi yawmi izin yawma izin ko yawmi izin bi bani wa sahibatihi wa bani gashi nan gashi nan Allah ya ce wa man fil ardi jami'a kai mutum zai gure ya ba da duwan wanda an bisa bayan ƙasa can mutum ya ce allah ga ɗiyana nan ka jefa wuta ka yantar da ni allah ga matata na allah ga ubana da uwata iyakan magana kenan allah uwata da ubana ka jefa su wuta balle wani shugaba ko wani shugaban ka na siyasa ko wani shugaban kai bari malam nan kaka cewa kai sai dai ka mutu akan shi bare wani shehi bare wani wakai ai ina ranar ta kanka kaka yi yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnihi kowane mutum wannan rana nashi sha'ani ɗaya ishe shi bai bai ta kowa ta kan ya kai lahira ba wasa bace yan uwa ba wasa bace kawai mutum ka ce ba ni lahira in biya ka sai dai duwa da za a yi lahira a'udhu wai yanzu wani kira sulhunta shi dai an kai kokari a sulhunta shi da shi da dan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya suna gaba kuma ya sa 'ya'ya ne cikin gaban kuma ya ce ma wai ɗiyan ƙanan shi kan wanda ya sake gaida shi ya ilahi suna gaba da wai kuma ɗiyan ƙanan wani ya ce baba barka ce kai babanka da yawa ne wata rana yana bayan ɗan shi ɗan ya haɗu da dan ya haɗu da wannan shi sai ce baba barka da wuni sai ce barka sai da ya ci mashi mutunci kan haka mutanen unguwa sun ka ce wannan bala'i ya kai bala'i a je a zauna da shi to wai shi ka ce ya duyya da za a yi wai saboda jahilci cewa sai dai a kona shi inda yawan ga a wallahi kai bai san wuta ba wallahi bai san azaba warki ya kai ai wargi ya kai irin wannan liya wani ya ce to kun gani shi yasa ni ce kada a yi zaman nan da ni dan na rantse da Allah da bugun shi zan yi gaba da inji wani dan ya ce a ni ku janye don wani bai iya magana ba ya ce to kun gani ya ce na rantse da Allah gaba na ya ce sai dai Allah ya kona shi to ma kari shi zan yi bugun shi zani nan ne ha ba kai da ciwon ciki ɗaya ba ka iya ɗauka kai da ciwon ɗanka kar ɗaya ba ka iya ɗauka kai da gobe za a gani kana wayo Allah wayo Allah kai malam akwai nazari akwai darasi ga duniya akwai wani yaro a wata unguwa ta ƙadari ne na ƙarshe bai raga ma kowa ko uwayen shi baban shi tsoron shi ya kai duk inda yake da tawagar yara 'yan daba uban ma lallashin shi ya kai ran nan ubangiji ya kawo mashi wani ciwon ciki wai shi ne kamalalowa wayo ya bani ya lalace wayo na bani na lalace ba ba gayu sun kai ta son sanciya suna da sun rake shi asibiti yaro ya yi goma sha wani abu in yi halba na a sa abin karin ruwa ya balle can ne ya cire lai gayun nan sai da an kawai gari guda ɗaya an ka bari haba mana ashe ta hiya wani gayu guda ce kai bari mu gyara duk shedanawa ne an damke shi haka wala ka ga mutu ya cika ciki da abinci wai shi ne zo na abin ne wai ka ce wai sai dai dan adam dan kiri da kai wai sai dai in sama za ta game da ƙasa dawa kai sama za ta game da ƙasa bakin wa kake ka ma san sama din ka san sama da ka dan fara tsayawa a cika duram da ruwa ko da mai a aza maka a yi gan wuta ku a da aza maka ga ƙarfin halinka a inda ko ka kai cin irin su abul ashaddi wanda ka zuwa ya sa hannun ga wuta muhammadu inda wa ga ce kuma yana jin zahir amma kuma kone sai dai duk da haka akwai magungunan da ya shafa ta inda ka kai ma irin nan ne ba malam to lahira ba wasa ba ce a yi hattara Allah ce wa bada lahum min Allah ma lam yakunu Abin abinda ba su zamo suna tsammani ba ya bayyana gare su a wurin Allah min fil wa'idi min al'azabi azabi allazi lam yakhdur ala qalbi shari'a. azabar da aga Allah ko tunananta bai zo ga zuciyar wani ba wakila min a'malin amiluha ala ana hasadatin an ce wasu ayyuka ne da sun kai suna zaton na lada fa iza hiya sayyi'atun ashe mugun aiki ne saboda jahilci ka san jahilci zai zo jahili zai zo ya na yana ganin abin ƙwarai ya yi ko kuma mai bidi'a mai bidi'a zai zo ya ta wahala yana aiki yana ganin abin ƙwarai ashe bidi'a ce tunda man man hadasa fi na haza ma laisa minhu fa huwa wanda duk ya tsira wani abu cikin al'amarinmu na addini wanda ba nashi bane Allah bai ce ba za a mayan mashi man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun don gudun haka shehuna usmanu bin affa bin fodiyo radiyallahu rahimahullahu ya kawo mana wani labari cikin littafin shi ya ulumi ya usunna don tsoratar da mu daga bid'a wani mutum Allah ya yi mashi magi dan dogo bawan Allah ne na gargari amma sai dai yana bid'a wacce bid'a yake tasbidin ga inda an ka ce a sa 33 in ya zo ƙara ya kai maimakon 33 in ya zo shi 100 ya kai yana alfahari na shahe kowa to sai Allah ya sa shi ya maholki ko da ya maholki sai ga alkiyama ta tashi sai an ka ce ina masu tasbihi dubura salawat to su zo su aishi da su ya ce to ni ka yau ai muka kwasa da yawa an ce ina masu tasbihi wada yake suka zo ana ta bada lada shi sai ya kawo gare shi ya ce gani an ka ce ai baka cikinsu. a'a to ni har ɗari ɗari na kai an ce to ai mai shari'a ba ɗari ya ce ai ba kai ka wuce wanda shari'a ta ce ai talatin da uku aka so a nan inda aka son ɗari ko ɗaruruwa can daban don haka kayi bi da aje ba mori ya ce ko da ya falka cikin tsoro da firgita ce a shewa wadda abin da ya ci aikin banza to nan ne ya ji tsoro ce to ba zan koma aikata bid'a ba bari ganin abin na da kyau kana ta yi kana ta yi in dai ba annabin rahama ya ce ka yi ba alaihi salatu wasalam ko an gano kyawun abin nan to yi hattara ka shaidinka shi yasa malamai sun ka tsaya don su yi mana nasiha ga littattafai nan malam abdullahi na cewa kutubin tura'i sunnatan mislu madkhalu wa mustaqdijatu minhu fiha nasa'ib ina yi almajirai wasiya su karanta wasu littattafai masu kula da sunna irin madhalu da littattafan da an ka hirhitar daga madhalu ko shi malam abdullahi ya hitar da littafi mai suna lubabil madhal ya tace mun taba karanta shi a masallaci mun ka sauka kunwan madhal a tace abubuwa waɗanda suke tabbatattu na abin nan ne to da sauran littafan da an ka hitar to irin su ihya'u sunna ihya'u kaza littafai dai masu bayani akan sunna yace to kazan karanta su fiha nasaihu cikinta akwai nasihohi amma in ka bas su kai ta karatun littafan da ba ta tsawatarwa game da bidi'a to sai ka yi ta yin bidi'a sai ka daɗaɗa bidi'a haka wai gari kana bidi'a kana ganin sunna kaka yi mai sunnan ma shi kaka ce ma bidi'a ya kai shi ke magana ta ƙare kaga sai kai ta yi sai lahira wa yau mutum sara'ir masu biyakka da ba yi maka kabbara da su yi maka ba su wata ranar takansu suka yi ita lahira wahalata ko kai mallan ka sani ba wa 'yan kabbara sannan ba ka da almajirai sai waɗanda ka ja ga hanya Allah suka tsaya bisa ga hanya Allah su ne tare da kai amma ko su akwai sanda ta kansu suka yi ba ta kai suka yi ba sai da baya ne za su yi addu'a saboda ka aza su bisa ga hanyar kwarai kai matsala kai dan siyasa ba masu sai kayi su rake ka gaban Allah sai wane sai wane wallahi baka da su ta kansu suka yi ta kanka kaka yi kai shugaba kai jami'in tsaro wanda in ka taso duk a tashi a tsare wallahi baka da su can ba mai tsare maka wa kake kai gama Allah zaka zo baka da wando shi yasa da wani yana tsageranci Allah ya ce bashi sanak wata za mu sa a rubuta abin da ya kai wai atina farda zai zo mana shi ɗai yanzu nan kowa mutum shi ɗai zai je ma Allah kai ɗai duk taron ku duk family da girman gidanku da girman waɗanda abbiye da kai kai ɗai zaka je ma Allah to jama'a mu yi hattara mu gyara ya ce wa bada min Allah malam ya kunu ya tasibuna abinda ba su zama suna zato ba shine ko ya bayyana gare su daga Allah sannan wa bada ya sayyi'atu ma akazabu وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نعم إمام الثوري رحمه الله wannan da muka karanto baki ba kwanaki eh nazartu ila rabbi iyanan faqala li hani an ridai an ka yawna sa'idi bayan Allah al ulama ul amiluna na hakika wani ya ce duk mai son ya ga ulama ul amiluna to ya ɗauko rayuwarsu sauri ya aza irinsu imamu sauri irinsu sa'idu bin irin irinsu wa ga sunan ga sunan ga sunan ga sunan bayan allah kaga wani abin mamaki sai ka ce ba bani adama ba yanzu sa'idu bin musayyab imamu tabi'ina wairan na ya kai ma allah godiya ce allah ina godiya wannan ni'ima da an kai ma Allah ka karba yau na cika shekara arba'in ban taɓa rasa sallah cikin jam'i ba <laughs> shekara arba'in yanzu nan mu in an ka ce da bakin yau muna 27 ga ramadana to da bakin 27 zuwa 27 na ramadana zuwa yau cikin ma'ana iya samun wanda ya rasa jam'i eh ila ma wani jam'in ba guda ba shekara guda ila ka rasa jam'i goma kaga ai an yi hasara an yi hasara ko da gangan ka rasa jam'i to yanzu ma wasu mu daga ran sallah ya zambillahi sai dai bana tun da an da darussa Da garan sallah za su zubar da darasin da anka koya cikin ramadana a zuhur ɗin ranar wasu samari ba jam'in ta za su yi ba balle la'asar zuwa magariba wani kafin ai kwana nawa duk ya zubar da darasin da anka yi zuwa masallaci cika masallatai tarawihi kadiba tarawihi wanda dai al'umma annabi sun yi kokari don bana ta bambanta domin da an fara tarawihi duwace ya aka yi amma yanzu cike muna kallon wanda aka tarawihi wurin ga tahajjud dibaya da aka hitowa a cika wurin ga masallacin ga ciki da waje mata duk su cika wuraren can dunna inda ka diba jama'a ne to yanzu ya dace da wuce azumi ya wuce mai waci da wannan ne shi yasa watan azumi su masallatai babu sadda suka alfahari kamar cikin azumi saboda sannan raye suke ba amma dai bai yawa shi mutum ya yi itikafi ko na kwana uku kuma ya hita yana wasa da jam'i to ina ganin bai ɗauki makarar darasi ba mutum ya yi itikafi a ah, to kai ho mai itikafi yanki kewa kai daga duniya ka zo ga alamul ulu ka ce ka koma ga Allah wa tabbatal ilayhi tabtila mai itikafi dai kan bar harko ba ta kuce mashi dan da shi aka kowace jam'i sai dai in mai wasa da itikafin wanda shi ya ɗauki hutawa ce zo ya yi ba ruwan shi da ya samu jam'i cikakke wayoyi ne su ya ka huskanta da su wani ma in ya share da baccin yana a to wannan kaga ya dai zo ya huta ne to amma a ce wai ka yi itikafi kuma a wayi gari wata rana kana rasa jam'i to ina makarantar da ka koya cikin masallaci duk yana so ana so a waɗannan abubuwa ne to imamu sauri rahimahullahu ya ce wailun li ahli riya'i min hadhihi al-aya bon ya tabbata ga masu riya game da wagga aya in dai riya kake to ana zaton aikin ka na kwarai ne sai Allah ya ce ai ban karba ba ga hadisin Abu Huraira wanda ya yi ban tsoro kuma ga malamai da almajirai ya yi ban tsoro sai a kira malami kai zo mi kai da ilimin da ni baka duk wanda ka gani da ilimi Allah ne ya bashi ka da amma Allah ne maka baiwa samun shi yi baiwa ilimi ba karama ba ce to mi kai da ilimin da ba kai ce Allah abinda ka ce in yi na karanta na yi wa'azi na fahimtar da al'umma don wa ka yi Allah don kai kuma ni duk wa'azin da ni da abin da ni don kai Allah ce karya haka yi mala'iku su ce karya ka kai ni na san ba don ni kai ba duk gwagwarmaya kada kai da kawanka kayi ne don a ce maka malan a ce ka iya to an ce maka wanga yaban da ka samu duniya shakwa ne ustazwa ne ko ina an ka danna suna yanka cikin gidajen rediyo da gidajen talabijin kana alfahari da mutanen da ka tara suna kabbara kana ƙara hawa ɗuɗɗura kan barbari wasu wani biyu yan uwan mu almajirai da mi hawar da mutum ma aka yi injin ne ana ƙara danna giya yana ƙara ɗagawa sama sai an kai wani in yadda akwai wanda wallahi sai da ya yi wa'azin ya hito cikin mutanen ya zo ce a danna ya sa kasi ɗin ya diyo ce kai na fa ɓaro <laughs> wallahi da yawa iza malamai aka sai mutum ya ɓaro ta ya yi ta hawa hatta da zuce wuri da kafirtawa da batar da mutane cewa ka kai ka yaba kanka ba ni tsoron kowa sai Allah kaza kaza duk wannan abubuwa duk ana haka nan ne to sai ubangiji ya ce ka don kai a cewa ne kuma an ce je ka bani wuri sai a ja da ƙawa za a ja a jewa wuta shi ma mai dukiya haka za a yi shi ma mai jihadi haka za a yi wanda ba don Allah ya yi ba abu annabi ya ce abu huraira waɗanda su a farkon mutanen ukun da wuta za ta huru da su wa alimun bi ilmihi lam ya amalan mu'azzabun min qabli ubadil wasan wanda ya yi ilimi amma ya ƙi aiki da ilimin shi ana fara yi mashi azaba kafin ubadul wasan don me misalin da muka bayan jiya da daddare mutum ne ya zo sai da ya karanta ina ji nan ne mun ka faɗi wannan go an sa doka ga ɗan sanda an aje wurin ba o oh, na dare ne ko ba a hitsari nan malam ba a hitsari a nan shi dai wanga da ya zo bai san ko bihin ba da ya zo ya kwarara hitsari ɗan sanda ce kai mi a diba ne ya ce mi an kai diba ne ya ce ai ban san arabi ba ban san boko ba to kaga ɗai kenan sai ɗan sanda ya aje shi nan shi guda da ya zo sai da ya karanta ba malam ba a fitsari a nan kun ga ya iya karatu sai da ya karanta daidai sai kwance wando ya yi ga allah wa zai samun sauki wurin dan sanda wanga ya sani to a illan a ta'amuruna nasa bilbirru watan sauna an fusa kuna horon mutane da alkhairi ku kuma kanku shin akar Allah ka ce a sadar da zumunta shin kai ka yi iya kokarin ka ce kada a yi gaba kai kuma gaba ka kire da 'yan uwanka da abokanka da makwabta ka ce kada a yi zalunci kai zalunci ka kai ka ce a yi gaskiya kai tun gidanka baka gaskiya akar Allah ka ce a yi adalci malam gwamnatin gidanka ba adalci cikinta Ɗiyan na ɗiyan ma naka ka bambanta ba kai wasu adalci matan naka ma akwai yan gaban goshi wata na nan kamar yan share gida take ka ce gada a ci haram kai kuma in haram ta biyo sai ka canye to mi ka kani ai matsala kenan ne shi yasa an kaddibi irin littafin ayyuhal ayyuhal waladu ko kuma kasidan nan yana da kyau 'yan uwa don Allah a karanta kasidan nan a ga abin da na nan ya rubuta ciki kasidar ta put waccan da malam aliyu na mangi ka cewa dibi ta hamisin ta put sai ban ga rabo masani ba baka da ta putun baka karanta ta ba don Allah ka koma gida yanzu ka karanta ta ko kuma ka je zaure tunda tana da lugogi wata asalin ta putu malami ne zai yi wa ɗan shi da ya samu ilimi nasiha ɗan nashi abubakar to shi uban ne zai jawo hankali zai jawo hankalin ɗan don malami zai sa ma 'ya'yan shi ido musamman allah ya ɗaukaka su ko ya ba su ilimi ba barin su za su yi da dubarinsu su ba wane sai ya sa masu birki ya taka masu birki ya jawo hankalinsu ayan fahimta to sai kira shi ya yi mashi wannan farkon kasidar ta futtu fu'adakal ayyamu fatta watan hatu jismaka sa'ati nata da nan ta fara ababakar sai da ya ta jawo hankalin shi ya gwada mashi ilimi da matsayin aiki da ilimi da hadarin kin aiki da ilimi duk sai da ya karanta mu abubakar sai ce to kuma kai abubakar ai ya kamata kai ma dattijo wa'azi to sannan ya dawo kan shi wa'azi kai akwai hikima cikin wannan kasida kaga shi kuma wa'azin da ya dawo ma kan shi ai abubakar ka ce to kai kuma mallan ka karanta ka yi wa'azi to kai fa Allah me yasa mallan kai kuma baka aiki da karatun baba kai kuma gashi kana tsallakewa baba kana saba kaida to kai kuma baba me yasa baka diba ba wata wani irin tsari na malamai irin na hikima isar da sako Allah saka mishi da alheri ya ce wa badalahum sayyi'atu ma kasabu miyagun abubuwan da sun ka aikata sai ya bayyana gare su sadda an ka kawo masu littattafan ayyuka kun san mutum shi zai karanta da kanshi ikira kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba karanta da kanka lahira ba wanda bai iya rubutu da karatu ba ita lahira duk ɗai ne an koma ɗai mutum zai fara karanta na yi kaza na yi kaza na haɗa kai da wani a cutata ma wani na ba da kuɗi a yi kaza na yi kaza duk abin da mutum ya ana yana rubuta sai mutum ya ce mali hazal kitab kai wani irin littahi ne wannan la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha bai barin karami ko babba sai ya kididdige wani irin littahi ne wannan na bani na lalace duk abin da ni an rubuta ai Allah ya riga ya ce mana wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina alamuna ma taf'aluna kuna da mala'iku manya manya masu rubutu dan ran da ɗa namiji ko mace sun ka balaga to ran nan ya da baba ne da kaka ne da uwa da uba suke da marubuta shi ma yana da littattafai littafin nan asali hwari ne wannan kai za ka ɓata shi da zunubai ka ta rubuta zunubai wannan kuma kai za ka ƙara faranta shi da ayyuka na gargari amma cikin rahama Allah al rahim mala'ikan dama shi ka rubuta lada na hagun shi ka rubuta zunubi to amma na hagun wannan shi asiniya shi a sama na dama na hagun ƙasa yake gare shi shi na dama in zai rubuta maka lada bai shawarar na hagun bai shawarta shi amma na hagun sai ya ce in rubuta ya yi zunubi in rubuta sai na dama ya ce ɗan tsaya ko zai tuba saboda rahama Allah Allah mai rahama ne gare mu Allah yana son mu tsira wallahi Allah yana son mu Allah yana mai tausan mu sai in an daɗe bai ce astaghfirullah bai tuwa ba sai a ce sai ci to rubuta amma guda za ka rubuta sai a rubuta guda idan mutum ya yi niyya aikon kwarai yau sai ka kudurta cewa zan je in yi aikin kwarai shi wanga mai ba sai ka yi ba shi na dama za a rubuta ya yi niyya aikin kwarai an bashi lada shi ko wanga sai mutum ya ce yau kam ya yi zina yau sai ya yi mugun aiki sai ce ya ce a'a kai ko ai bai yi ba jira shi ya kwai niyya amma bai yi ba sai ya bari in saboda tsoron Allah ya bari rubuta mashi lada ya yi niyya saba ma Allah sai ji tsoron Allah ba shi lada nan ko in yayi wanda ya niyyar mugun aikin kwaran ga bai samu yi ba in ko ya aikin kwaran sai a ce a lullunka mashi sai a rubuta haka wani aka rubuta littafin nan yana na ana rubuta mana in ba kan magana ka gaya ma wani in baka tuba ba baka ba hankuri ba sai a ce a rubuta da amma duk da haka nan wai saboda hasaran mu mutum ya bari miyagun ayyuka su yawa da za a aunawa a kan ayyukan da ni yau zahiru mai waka ya cewa wallahi ni ahmad a yau mu gan ayyuka aksaru duka zulumina na cikin ayar kitabi ɗahiri nan inda sarki ƙariru ya ce ma annabi ɗahiru inna salat tanha anil fahasha'i hatal munkaru ni gane yau sallah ni kai fahasha ni kai han munkaru wai ina za a ta yi ni ga ne sallah nake fa nake hammun kai to zaka zo ka auna ka gani cewa ya zaka yadda babul ayyuka alheri ga hanyoyin su nan da dama kalimatun ɗayi ba lada za a rubuta ma magana mai kyau kace ma dan uwa kaza ka bara ma mutum wuri ya zauna lada za a rubuta maka zai wuce ka janye kafa ka dan ya wuce lada za a rubuta maka balle ka yi sadaka balle ka taimaka ka gwada ma mutum hanya ka taya mutum ya aza kaya ka tura ma mutum mota in ta tsaya ka sauke mashi kaya duk sadaka ne gashi da annabi ya faɗa mana sallallahu alaihi wasallam babi na ayyuka alhari ga sunan birjit sallar gada ka hita za ka je wurin sallah tun da nan wurin hita in dai baka saki hanya ba bisa hanya ka tsaya ba'a da wata yarinya ko da mi to ana ana rubuta maka lada sadda ka shige sallah da ka zo masallaci ana ana rubuta maka lada sallah ka kai saboda liman ka jira sannan in ka ƙara sallar kuma a yi tsaye ana neman maka gafara ana rubuta maka lada sai in ka hita daga masallaci in murin neman ilimi zaka haka in ka zo ɗakin Allah irin sauraron littafin Allah da aka zuwa tun da ka gidanka ana ana rubuta maka lada tun da annabi rantsuwa ya ce wallahi sallallahu alaihi wasallam ka waye gari ka sauraro ka koyo aya guda ta littafin Allah ya hi maka duniya da abin da a cikin ta to wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda sun ka zamo suna izgili ya sauka gare su an gaya musu sun kiya an gaya musu sun ki to sai ga al'amari ya zo ya fada musu na'am فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم subhanahu wa ta'ala ya ce fa'iza masal insana durrun in cuta ta shahi mutum da ana sai ya kirawo mu likashfihi ya roƙi Allah a kware mashi wannan ikhbaru anil jins bima ya galibu fi wai wannan ma har mai zuwa ga Allah mai koma ga Allah mai roƙo Allah ai yana da sauki ko wani ai wurin bokaye da masu duba zashi ya samu cuta a kware mashi ciniki ya tsaya kasuwa a je a diba mashi a buga mashi yanzu yanzu sai a haɗa shi akwai wanda kasuwancin da ya tsaya sai ya je wurin wani mai duba yana, aje mota yana gyarawa shi mai diban na tare da wani ya ce harka ta zo ko da ya zo ce ran alhamga ta malam al'amura sun barkace kasuwanci na babu ciniki yanzu na rasa gane ka al'amura da sauransu ni nika son yawon ga al'amari ya ce ina zuwa sai zana matsalar ga alhaji tana cikin makwabtanka na kasuwanci ya ce haba sai sake dibawa ya zaka zanawa cikin makwabtanka akwai wani dan gajere gajere ce kwarai ya ce to shi ne ya ce yana kokari shagon naka ma ya kaso ya je an yi maka aiki kuma aikin ga walwalar shi sai an dan shirya an yi aiki amma son ya kai ma kasuwancin kai lalace ya ma mai ka. to yanzu ga ta malam ya ce a ah, kamar yadda nace alhaji aiki ne za a yi ba dai karon farko yanzu a bada kuɗi sannan ka je ka sayo rago mai kyau sannan a kawo kaza akwai wasu tararruka da za a haɗo akwai ne da sauransu to inda an tsaya nan sai shika gaba tsakanin shi daga alhajin nan gajere sai alhaji hito ce alhaji an hito sai kawo da kai sai ya bai magana da shi wa shika wa ga fitina boka mai sunan kuma malam wa ai matsalar bokan don abin yana ciwo sai ka ga mutum ya zo wurin ka ce to malam ni tun da nake ba ni zuwa wurin malam ba ni zuwa wurin boka an gama malam da boka kaga suwa sun ka ɓata hanyar malam ai dole a ta wurin malam ba malam za a ta ya koya maka addini ba ya koya maka ma addu'o'in da za ka yi ka samu tsarin Allah ya ma baka addu'o'in da za ka yi ka samu ci gaba a kasuwancinka ai aikin malam ne ai dole ka ta wurin malam ka biɗi dafa da jalabi a malam dai wanda za ka iya zai gare shi malami da sunna malamin suna yana yadda ka ɓace malamin suna yana raba ka da hanyar sunna malamin suna yana rura wuta rikici tsakaninka da makwabcinka malamin suna yana zalunci ya ce ka kawo abu kaza kuma ba inda an ka ce sai an kawo wannan kwamma sadaka ce inda cewa ma ka ba da sadaka a yi maka addu'a amma ka ƙirƙiro abin da ba haka ba ne kuma tsakani da Allah kuskuren da muka yi mu almajiri yadda kacce ba a yi abin da ba sai kacce to alhaji za a yi sauka talatin ta alkur'ani duk sauka kaza za a bayan sai ka zo ka samu mutum nawa ku yi kulhu wallahu uku uku duk wanda ya kulhu wallahu tan sulusul qur'ani an kai kulhu wallahu uku sauka ɗaya. uku sauka daya sai su yi aiki a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ul allahu ahade zuwa karshe sulusin alkur'ani ce sai kawai su zo su ci an sauke duk an share an sauke shin an ci amana ko ba a ci ba inda cewa zan roƙan maka Allah zan yi maka addu'a kaga duk sanda ya daga hannu ya ce Allah ka biya bawan ga bukatar shi ai annabi mu ya ce sallallahu alaihi wasallama addu'ar dan uwa ga dan uwa sadda bai na abin karɓawa ce ai ko da abin da sa su malamai su sun kahi kowa sanin hanyar roƙon Allah su sun kahi iya fadanci ga Allah su sun ka san abubuwa na gargari wa kaddimu li anfusikum da za su yi su sun ka san lokutan lokacin karba addu'a ba akwai lokutan da ana karba addu'a ba annabi annabi rahama alaihi salatu wassalam ya tabbatar da waɗannan lokuta ga su can duk malamai sun ka kawo su da dama ko nan cikin littafin ga na lailatul qadari ai mun ciro duk wannan abin da malamai suka sa ga lokutan da aka karba addu'a ga sa'o'in karba addu'a to sai su yi unhani da irin waɗannan lokuta ko su yi aiki na kware a yi istighfari a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama a gode ma Allah a yi fadanci ga Allah a ce Allah ka biya ba wani bukata sai ka kuma Allah ya biya ba sai an yi sihiri ba ba sai an saki hanya ba wannan shi a wazifatul muallim aikin malami shi aikin malami ya ɗan fara mutane ga Allah saboda wakilin manzo Allah ne shi malami sallallahu alaihi wasallam amma ba malami ya ce ya haddasa fitina ba ya sa sihiri ya ce aje makabarta a ɗebo kaza aje magangan mahanya a ɗebo kasa to aimi da ita menene fa'ida turɗan maganga hanya in banda duk ma an tattake ta ta sha kazamta da taki to wani magani a gare ta wani tasiri a gare ta kai ka sa an saki hanya je gidan tururuwa ɗebo hanya don Allah yan uwa dan fodiyo ya yi mana nasiha ba Allah ji kanshi a ɗauko nurul albabi kuma a ɗauko ta haƙiƙin da dr mansur farfesa mansur ibrahim sokoto ya yi mashi tofatul ababi yanzu ma ya ce ma ya ƙara gyara shi amma dai bai kawo ba ya yi littafin na aiki domin ya faɗi adilla na nurul albabi duk maganganun nan da shehu usman ya ce duk wanda ya ce a ɗebo ƙasar wuri kaza a ɗebo kaza kaza a ta to duka hanyar sihiri ce ba ta Allah ba ce ina ruwa Allah da magana ƙasar wuri kaza don Allah a karmaka kallahu wani malami na sunna ya taɓa baka aiki ya ce in ka je ka ɗebo ƙasa harami ba iyakar ƙasa ko ka ɗebo ƙasar watan makabartan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma dai ƙasar ko an ce ka ɗebo to a ɗebo ƙasar madina akwai ƙasar madina ƙasar makka su makka ita a khairul bika annabi ya yi rantsuwa da allah makka ita a mahi garuruwa makka wagga da aka ce ba makka ta hi ingil ta hi london ta hi washington ta hi paris ta hi duk a aje waɗannan su dubai su bangkok su menene da wani shirme da wata abuja can da wani menene duk makka ta hi su duk allah ya hi son makka da waɗanga garuruwa duk gaba ɗaya habbul biladi ilallahi duk garuruwan da Allah ya su a duniya birnin makka ka kalkalli wasu mabannata kuma da a birnin makka ba su za kalla ba kalli abin da wa ma hubbu diyari shagam na kalbi walakin hubbu man sakana diyara dibi ɗakin nan nashi da a ciki dibi masjidul harami din nan wa man dakhalahu kana aminan masjidul harami in kai sallah raka'a biyu ta nafila a can a nan gusau ko a kano ko a sokoto ko a cota ko a kaulaha sai raka raka'a biyu biyu so nawa so dubu nawa sai dubu ɗari sannan ka kama ladar yin sallah raka'a biyu a masallaci mai alwarma shi ko masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai kayi sallah dubu Allah ya ɗaukaka to wannan ɗaukakar da Allah ya ma waɗannan wurare ɗakin gada muka dubi ko ina a yi sallah to ga ka gashi ai shi ya ɗaukaka birnin makka ita kuma madina saboda khairul bariya domin annabi shi ya halitta Allah gaba ɗaya to nan inda annabi yake kwance alaihi salatu wassalamu ko ka'abat ba halitta ta an kai ba wane ne shugaban halitta shugaban halitta Allah gaba ɗaya to annabi muhammadu to annabi muhammadu ai ya hi ka'aba ko eh ka'aba dai halitta ce ko al'arshi halitta ce ko to da ka'aba da al'arshi ba su kai annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam amma kuma duk girman ka'aban nan da darajar ka'aban nan annabi ya dibi ka'aba ya ce ya ke ka'aba mi an mahi ɗaukaka ki da girman ki sai annabi ya rantsuwa ce wallahi alhormar jinin musulmi guda ya hi ki wurin allah wani wuri abin da ya nihi kwamma ka ɗauki diga in kana iyawa ka je ka roshe ka'aba zuwa ga ka kashe musulmi babu gaira babu sabar hai yanzu ta tahiya ta yi nisa malai da aka kashewa yankewa kisan gilla yau cikin azumin nan in za ka kyarga waɗanda an kawa kisan gilla ba ka san iyakansu ba a kashe wani in Allah ya karɓa maka shahada an hutar da kai da azumin ka baka buɗe baki ba a zo a kashe ka wani bai ji ba bai gani ba a kashe shi a zubar da jini kuma wasu sun yadda a ci gaba da zubar da jinin to ba su ba wasu sun yadda su samu kuɗi a yi ci gaba da zubar da jinin su su samu kuɗi su taimaka su sun ce za su yau dillancin makamai su kawo duk yadda za su yi su ɓoye makaman nan sun sai da za su yi in an ka dace ma da yanayin mu ni da ma'aikatar tsaro ta najeriya gaba ɗai da za su karɓi shawara ta don girman allah su samo na'urorin nan da aka kafawa bakin shiga garuruwa wanda duk abin da ka zo da shi da ka tsaye da motar nan ko da tanka ce ko tebur ne ka cika wata in su ka kaddan wata yan akwai makamai nan da an aza tana nunawa jama'a najeriya ba kuɗin da za a samu waɗannan na'urori domin abin ka bani tsoro in dai ba na'urar za a samu ba kahin jami'an tsaronmu su ji tsoron allah domin an aje mutane ga hanya an ce a lura da abin da za a shigo da shi mutum ya lodo mugun abu ya zo ya ba da dubu biyar kacal a ba jami'in tsaro dubu biyar a wuce ko diba ba kuma da yawa jami'an tsaro sukan jajirce su duba a gama kamai ai suna diba ai wasu wallahi suna aiki bakin iyaransu wasu ba su yarda da cin amana wasu ba su cin amana ƙasa amma dai akwai masu cin amana ƙasa kana kallon wasu garuruwa wasu ƙasashe in za ka shiga akwai na'urori akwai kyamarori ana lura da kai ana diba kada a shigar da mugun abu baiwa babban gari shiga shi ta zama kamar shigar daji yadda duka ga dama ka goyo duk mugun abu ka shigo gari ka ratsa in dai wallahi tarawa za a yi a ba da kuɗi a wuce to akwai magana ko mu mu in dai waɗanda an ka ba amana tsaro za su ci amana su ƙi bincike na ƙwaƙwaf to gaskiya al'amari ya lalace allah ba mu ikon gyara to in an ɗauki wannan shawara a yi haka nan a samar da gagarumin tsaro a mashigar birane a mashigar garuruwa a samar da kyakkyawan tsaro a aje jajirtaccen mutane waɗanda la ya na laumata la'im su za su tsaya tsakani da Allah su yi aiki irin waɗannan mutane sai su hana a shigo da mugun abu su kama kuma in sun kama sun miƙa to mu ji labarin ya ake ciki a yana suna kamawa a yi baje kolin albarusai cikin tanki an sa albarusai ƙarƙashin mota na sha gani kun sha gani a baje koli tsakaninku da Allah so nawa kun ka ji an cewa na da an ka kama ya yi dillancin makamai an bincika an gane wanda ya sa shi an gane masu taimaka masu an kamo su an kai su kotu an zartar masu da hukunci za a halbe su ga shari'a musulunci wa duk wanda ya yi dillancin makamai don a kashe mutane hukunci shi kisa duk wanda ya taimaka direban da ya sani ya ɗauko mugun abu na kaya kashe shi za a ga shari'a sun zama fa allazina yufsiduna nuna fil'ardi to ina ganin sai an gyara harkar tahiyar shari'a kasar mu saboda yanzu dai ala lisanil hali mu dai talakawa sai a ce ta ba a hukunci in ka ce ma mutane ku ba ɗaukar doka ga hannu su ce to ai ba hukuncin haka ba ana yin hukunci wani bi ba a zartarwa ina ji dai cikin shekarar ga cikin 'yan ta'addar da aka samu a kama dumu-dumu 'yan sanda su yi bincike su miƙa ma kotuna a wagga shekara ina nihin faɗin najeriya mutum nawa an ka zartan ma da hukuncin kisa kuma an ka zo an ka kashe shi a'a kila jami'an tsaro sun sani su a'a kila jami'an gidan yari ku bari wannan don ana zartar da hukunci gidajen yari to ina ganin jami'an gidan yari sun sani don wasu ƙasashe ina aka zartar da hukuncin kisa gidajen yari kila ba mu sani ba ana zartarwa can to Allah ka gyara Allah ka taimaka mana to ta karshe ce Allah subhanahu wa ta'ala ce wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu yastahzi'una wa idza masal insana durrun da'ana summa idza hu ni'ima sannan in mun ba mutun ni'ima min na daga gare mu kala sai ce inna ma utitu ala ilmin lalle an bani shine akan sani minallahi layi bi anni lahu ahlun inni ahli ne gare shi ko kuma ina da sani da shi ko kuma kwarewa ta ce ta sa ka bani irin karuniya ɗabi'a karuniya kun san ne ya inda ah, inna ma utitu ala ilmi ko da annabi Musa ya mashi wa'azi Allah ya maka ya cewa ah, ni ilimi ne bisa ga ilimi an ka bani kaga wani yanzu yana iya cewa ai ilimi na ne to ilimin ka wasu na nan sun karantar da kai ba su da komi ilimin ka wani yanzu akwai bawan Allah da bai san lissahi ba wallahi wagga waya yaro ka diba mashi alamomin lamba alamomi ya ka sa man doram ga wannan ku saman lema ga wani ku saman duk irin alamomin nan da a cikin waya da su ya ka ganewa amma miloniya ne amma akwai wani yaro nan ya yi digirin lissahi ya canye amma bai da kokobo shi ka zo yana diba mashi kenan ciwon ga ya digirin lissahi ya canye amma bai da kokobo wanga da bai san lissafin ba bai iya turanci ba bai iya karantawa ba shi Allah ya kwaso duka ya ce kai ni ba fa'alun lima yuridu daga haka Allah yake bal hiya fitnatun bari a jarabawa ce wannan magana ko wannan ni'ima jarabawa ce walakin na aksaran nasi la ya'lamun sai dai mahi yawan mutane ba su sani ba to Allah ka yi mana muwafaka abinda mun ka wadi daidai Allah ka ba mu lada kurakuran da mun ka yi Allah ya hi mana assalamu alaikum rahmatullahi